Ishaya Sura bakwai Alamar Emmanuel. Sa'ad da Ahaz ɗan Yotam, ɗan Uzziya, yake sarkin Yahuda, sarki Rezin na Aram da Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila suka haura don su yi yaƙi Urushalima, amma ba su iya cinta da yaƙi ba, sai fa aka faɗa wa gidan Dauda cewa, Aram ya haɗa kansa da Efraim. Saboda haka zuciyar Ahaz da ta mutanensa suka firgita, sai ka ce itatuwa a kurmin da iska ta girgiza, sai Ubangiji ya ce wa Ishaya, Fita, kai da ɗanka Shayar Yashub, don ku saru da Ahaz a ƙarshen wuriyar da take kawo ruwa daga tafkin tudu, a hanyar filin mai wanki, ka faɗa masa, Ka yi hankali. Ka natsu, kada kuma ka ji tsoro ko ka damu; kada ka ji tsoron fushin sarkin Rezin, da na Aram, da na ɗan Remaliya, ba wani abu mai hatsari ba ne, bai fi hayaƙin ’yan ƙirare biyu da suke cin wuta ba, Aram, Efraim da ɗan Remaliya sun ƙulla maƙarƙashiya suna cewa, Bari mu kai wa Yahuda hari, bari mu yayyage su, mu rarraba su a tsakaninmu. mu naɗa ta Tabeyel sarki a kansu, duk da haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya ce, Ba zai faru ba, ba zai auku ba, gama kan Aram shi ne Damaskus, kan Damascus kuma kawai shi ne Rezin, cikin shekaru sittin da biyar za a wargaje Efraim har ba za ta iya rayuwa ta zama al'umma ba. Kan Efraim shi ne Samariya, kan Samariya kuma kawai shi ne ɗan Remaliya, in ba ku tsaya da ƙarfi cikin bangaskiyarku ba, ba za ku dawwama ba. Ubangiji ya kuma yi magana wa Ahaz ya ce, Ka roƙi Ubangiji Allahnka, ya ba ka alama, ko daga zurfafan masu zurfi, ko kuwa daga can cikin sama. Amma Ahaz ya ce, Ba zan nema ba, ba zan gwada Ubangiji ba. Sa'an nan Ishaya ya ce, To, Ku saurara, ya ku gidan Dawuda, abin kirki kuke yi ne da kuka ƙure haƙurin jama'a, ko haƙurin Allah ne kuma kuke so ku ƙure? Saboda haka Ubangiji kansa zai ba ku alama, ga shi budurwa za ta yi ciki, za tă haifi ɗa, za ta kuwa kira shi Emmanuel. in ya yi girma har ya isa yanke shawara don kansa. madara da zuma ne abincinsa, amma kafin yaron ya isa yanke shawara, ya ƙi abin da yake mummuna, ya zaɓi abin da yake nagari, ƙasashen sarakunan nan biyu da kuke tsoro za su zama kango, Ubangiji zai aukar maka da kwanakin wahala, kai da jama'arka, da dukan iyalin gidan sarauta, waɗanda suka fi muni tun lokacin da aka raba mulkin Efraim daga Yahuda, zai kawo sarkin Assuriya, a wannan rana Ubangiji zai yi feɗuwa ya kira ƙudaje daga rafuffuka masu nisa na Masar da kuma ƙudan zuma daga ƙasar Assuriya, za su zo su mamaye kwazazzabai da kogwanni cikin duwatsu, a kan dukan ƙayayyuwa da dukan ramummukan ruwa. A wannan rana Ubangiji zai yi amfani da rezin. da aka yi haya daga ƙetaren kogi, sarkin Assuriya ke nan, ya aske kanku da gashin ƙafafunku, zai kuma aske gemunku a ranar, mutum zai bar karsana ɗaya da awaki biyu da rai, kuma saboda yalwar madarar da suke bayarwa, zai kasance da madara da zai sha, dukan waɗanda suka rage a ƙasar za su sha madara da zuma. A wannan rana, a kowane wuri inda akwai kuringa dubu da kuɗinsu ya kai shekel dubu na azurfa, ƙayayyuwa da sarƙaƙƙiya ne kawai za su kasance a can; mutane za su je can da baka da kibiyoyi, gama ƙayayyuwa da sarƙaƙƙiya ne za su rufe ƙasar, game da dukan tuddai da dā ake nomi da garemani kuwa ba za su ƙara je wurin ba saboda tsoron ƙayayyuwa da sarƙaƙƙiya. za su zama wuraren da ake kai shanu a sake su, su yi ta yawo a kansu, tumaki kuma su yi ta gudu.